wannan gwanja gwanja na ji yabon da yawa annabi wallahi tallahi sai da na kasa bacci Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake jimurin kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka a yau muna dauke da tsokacin Sheikh Haris Salisu Jos a cikin karatun sa na Rimahus Zaman inda yake magana akan waliyantaka inda yake faɗar wasu muhimman abubuwa game da waliyai sannan kuma ya ce ba a shiga tsakanin bawa da mahaliccinsa ko da kuwa aikin da yake ba mai kyau ba ne domin kuwa baka sanya ƙarshen mutum zai kasance ba takan yi mutum ya fara aiki mara kyau daga ƙarshe kuma ya juya aiki mai kyau haka zalika bawa yakan yi aiki mai kyau daga ƙarshe kuma ya juya aiki mara kyau Allah ka tsare mu Inda Sheikh Haris Salisu Jos ya buga misali da mawaki a Dogonja, ya ce wallahi mawakin yayi wata waka da ya ba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da ya kasa bacci domin irin baitin da ya amfani da su a cikin wakar. Inda ya ce mawakin a baya yayi wata waka mai suna Mata a Kame, tunda suka kame ba su sauko ba. To yanzu ku ji irin kasidar da ya bayan yayi Mata a Kame din. Ku dai saurari yaban da mawaki a Gwanja ya samu daga bakin Sheikh Haris Salisu Jos. amma kafin nan muna roƙon ku da idan wannan shine karan ku na farko a shigowa wannan channel din tamu mai albarka kar ku manta da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar karalawa dan da zarar mu dora muku bidiyo sai zo gare ku sannan ku yi mana like da share like din ku shine zai dinga tabbatar mana duk abin da muka dora muku yana matukar gamsar da ku yastajib bi hadirahu zai tara hadirinsa at ta'abi daga cikin wahala inta وقال شيخ تاج الدين ابن عطاء الله تاج الدين ابن عطاء الله يا فدا cikin hikam yace subhana man lam yaj'al ad-dalil ala awliya'ihi illa min dalilun alayhi sarki ya tabbata man lam yaj'al dalilun wanda bai sanya dalili ala awliya'ihi da ya zaka gane wali eh subhana Sarki ya tabbata ga wanda bai sanya dalili a kan waliyansa ba illa min hasu dalilin alayi dalilin a kan shi waliyin ne eh annabi ana ce maka annabi ne yawa kuma za a kawo maka wasu alamomi ka gan shi da shi to shi wali ba a ce maka wali ne sai dai kai ka yi ƙoƙari ka gane shi shi yasa Allah bai sanya wani abu wanda za ka iya gane shi tsabba sai dai ka gane shi da irin aikinka eh da irin aikinka shine manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa shi wali ana gane shi ne da khiyaru ibadillah zababbun bayi hiyaru ibadillah man iza ra'u zikrallah eh, eh zababbun bayi kana kallon su to abin dalilin yadda zai dawo maka sai da zai dawo maka a jikinka ne hiyaru eh, ibadallah man iza ra'u zikrallah wanda in ka gansu kawai za ka ga Allah kake tunawa wa shiraru ibadullah shaƙiyan bayan Allah a shararai wai za ra'auhum in ka gansu yansakum an zikirallah za ka kun kuma tsalle eh, yau na ji wani bawan Allah na ji eh, wannan gwanja gwanja na ji yabon da yawa annabi wallahi tallahi sai da na kasa bacci wallahi tallahi abin da na aiki na. kuma a ƙarshen waƙan ya faɗa ya ce yana roƙon annabi ya shiga masa kar in ya zo mutuwa ya sama ana yi kuma ya riƙe hannayensa ya wuce da shi <laughs> dalilin aure yana mutuwa eh, ana ganin tuntirin dan iska ne kawai. To ai yayi daudanci a shirinsa. Ya koma yayi mata su daga. Eh, suka gidawa. Sai ga shiga waƙan na manzan Allah yadda ya waƙan hai. To kabar Allah kabar. Maganganun da ya faɗa a kan manzan Allah. farkon halitta annabi ne ya faɗi kuma in ka je lahira shi za ka gani in baka san shi ba da ka daku duk irin wayannan ya fito da su a cikin waka na ji na shiru na kuma waka ta yi tsayi kawai yana faɗin darajar annabi to wannan da Allah jama'a wannan mutum da ne za ka gwada in kana ganin ɗan iska ne ɗan wuta ne to yanzu ya dawo ba ɗan wutan ba to haka abubuwa suke kai Allah Allah kiyaye eh, sai ka ga mutum kaman ba ba mutumin kirki ba sai ka kuma mutumin kirki ne eh an sashi ne yayi wani aiki wanda baka san aikin da aka sashi ba amma Allah ya karbi aikinsa kuma Allah ya taimaka eh, ya ce walam ilaihi ba wanda zai sadu gare shi illa man arada yusilu ilaihi sai in abin da ake son a sadar da kai da shi to haka ne da yawa ana boye waliyai amma Allah yana sada mutane da su suna gane su eh. wa qala shi Ahmad zaru radiyallahu ta'ala anhu shi fi sharhi ala al-mahalli li'annahum su wali la ya'rifuna ahadan ba wanda yake saninsu su illa dalluhu alaihi sai an nuna musu shi eh illa dalluhu alaihi sai an nuna musu shi tukuna a gane shi eh wa kaifa la ta wa mu'al fadali sune mabuta fadala wal kamali da kamala wa ainul suna taimakon manufan ubangiji a kan bayansa fi kulli halin duk wani abin da Allah yake so za su taimaki mutane a yi abin da Allah yake so eh, su ba sa yin abin da Allah ba so a'a abin da Allah yake so shi ake neman za a sa mutane su yi abin da Allah yake so ne hum mu. su ne mutanen da la yin bihim jalisahu inda ya ka zauna da su ba a tabewa Allahumma ja'alna wai wa idza kana al-iman bi tariqatihim wulayatun idan ya kasance imani yi imani da ɗariƙansu su wulaya ne ka yarda da su ma kawai walitaka ne eh, saboda ba a sanin su sai an nuna maka su na'am fa kaifa ma'rifatiha to ya kuma sanin wai za kana kazalika in ko haka ne fa kaifa bi ma'rifatihim ya sanin su wai za na hidimatuhum idan hidimansu ya kasance kazalika in kai musu hidima ya zama fa ma bi suluki manhajihim ya zaka me zaka ce wanda ya shiga hanyar su Eh, saninsu ya zama wulaya to yaya kuma wanda ya shiga aikin da suke yake yi eh? wa kada kara shewa abu abbas al shewa abu abbas al-mursi yana cewa radiyallahu anhu ma asna'u bi kimiyayi me zan aikata da kimiyya wallahi na rantse da Allah laƙas sahibtu a ƙawaman na yi abokanta da wasu mutane yamuru ahadumu ala shajarati yabisatin za ɗayansu zai wuce wajen bishiya busheshiya busheshiyan bishiya ne fashiyar ilaha an yi nuna mata nu fatasmiru sai ta yaya a lokacin eh, ga shi nan kana ganin shi ba komai ba amma in ya wuce wajen bishiya busheshiya yana nuna mata za ta yi ganye za ta iya a lokacin mai rumanan lewagatin wani lokaci ta zamo ‘ya'yan ruman faman sahiba ha'ula ya rajali duk wanda ya abokanta da irin wa'innan ma shi na kimiyya yi me zai da kimiyya me zai da kimiyya shine sarfa abu ya zamo kudi shine kimiyya eh wanda ka zauna da mazajen da sun nuna bishiya bushashiya da hannunsu za ta yaya a lokacin to me za ka yi kuma me kake nema a wajen wannan adanar martabaci eh? wakala ya ce wallahi ma sarar auliya min kafin ila kafin ce wallahi na rantse da Allah ma sarar auliya ba wani waliyi da ya tafiya min kafin ila kafin daga kaf zuwa kaf hatta ya liƙo mislana sai ya gamu da irin in dai zai tafiya to sai an gamu eh, sai dai ba zai ba eh, faisa laquhu idan ya gamu da irin su kana bugu ya tuhunto su ne abin nema a tsaya gurin su a sha ruwa wa qala aidan yace alwaliyu shi wali iza da agna in yana so sai wadatar duk abin da kake so sai ba a gana sai wadatar eh. wannan yana daga cikin wahalan karatun ya izala ya ce ah, ai Allah shi ne gani mai wadatar ya ba wasu su yi eh kuma ya ba wa gwamnan banki ya yi eh, eh to ai kuma eh, kuma gina din ne a ba hankali ne wa qala fil filminan ya faɗa cikin ladaifil minani inna ma ya kuna iktidau da wali zalika Allahu alaihi ko ana koyi ne da wali iktidai bi wali ko dallaka Allahu alaihi ko wanda Allah ya nuna maka shi wali Allah yana nuna mana abin da mu muke koyi da su wa adalaka alama audahu min hususiyati ladai kuma Allah yake maka itlai akan abin da ya nuna maka hususiyarsa ladai faɗawa an ka shuhudu bashariyatuhu to daga nan sai ka nannaɗe ganinsa a mutum wato bashariya fi wujudi hususiyati saboda samun hususiyar da ka gani wa alƙaita ilai ƙiyada sai ka ba shi amanan kanka fasalaka bika sabila rashad sai shiga da ka hanyar da yake kai wai an ya sanar da kai bir'unati nafsika ya gaya maka illan kanka ga illanka ga illanka ga illanka wa kama ku wa kama ha da bala'oyinta wa da kai da siraranta wai dillaka ya nuna maka alal jami tara su komi ka dawo da shi waje daya wai alli maka firara ya sanar da kai yadda za ka gudu amma su wallahi duk abin da ba Allah ba ka goma wajen Allah fafiru illallah wai sa'iruka ya tafi da kai fi ɗariƙika cikin hanyanka hatta ta silu har ka sadu da Allah Wai wagi wuƙi shehu suleiman ajazuli mai ilaha yarati insha Allah hmm. Allah ya fahimtar da mu ya ƙara mana san mazala, ya sanar da mu manzala Allah musalli ala sai na wani alfati na ya san lahaƙi lahaƙa wa lahaɗi ya lai sara da kalin mustaƙi Salatan ɗani salatun ta mana wala zala wala abadar zamana wa makana madarubacin fi kula da ni ya da ni ma fi dinka alhamdulillah alfati